hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 22 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 101 daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usrat al mukhalafati ashab al wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul ibn taymiyat al Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'us siratal mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibnu taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ingantattu da fassarar malaman farko dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje wa tafarkin kafirai sawa'un waɗannan kafiran maguzawa ne zuriyan ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji saka mashi alkhairi za mu tashi yayin da yake cewa wa kazalika zakara ta'ifatun min al-ulama'i min ashabi ahmada wa ghairihim wa naqaluhu an ahmada wa zakaru fihi asaran anna mayyita yata'allamu bima yuf'alu indahu min al-ma'asi har ila yau dai bai gushe ba yana ta mana bayanai akan mas'alolin da suke da alaka da mu'amalanta kaburbura abinda ya halasta da wanda bai halasta ba yace wa kazalika zakara ta'ifatun min al Haka hakanan an samu wasu yanki daga cikin malamai sun ambaci cewa min ashabi ahmada malaman nan daga cikin masu bin mazhabin imamu ahmad wa ghairihim da ma wasu mazhabin daban wa naqaluhu an ahmada baya ga ambatan da suka yi kuma sun cirato wannan magana cewa shi ma Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal shi ma ya faɗa rahimahullah wa zakaru fihi atharan suka ambaci maganganu akai annal mayyita ma'anan maganganun da suka ambata cewa mamaci ya ta'allamu bima yuf'alu indahu min al ma'as mamaci yana cutuwa yana jin zafi yana jin raɗaɗin abubuwan da ake aikatawa a kusa da kabarin shi na saban Allah faqad yuqalu aidan to a iya cewa innahu yan'umu bima yasma'uhu min qira'atin wa dhikr in ya zama da gaske ne yana jin zafin abin da ake na sabo to kenan mai yiwuwa ya ji daɗi kuma ya amfana in an karanta alƙur'ani ko an yi zikiri a wajen ƙabarinsa wa hadha law sahha lam yujib istihbaba alkira'ata inda ce wannan magana ko da ma a ce haka take ingantacciya ce to ba ta nuni zuwa ga mustahabbanci na cewa to daga nan sai a je a kama karanta alkur'ani a wurin kabarin shi fa inna zalika law kana mashru'an domin inda a ce karatun alkur'ani din a kabarin shari'a ne la sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li ummati to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai tsaye zai ce al'ummarsa wannan abin addini ne ku ci gaba da yi domin duk wani alkhairi za Allah bai koyewa al'ummarsa ba to ba zai yi a ce wannan yana cikin alkhairan da za a ci more su har bayan mutuwa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki fadawa al'ummar shi wannan alkhairin ba wa zalika li anna hadha wa in kana min naw'i maslaha fa fihi mafsadatun rajiha yace da muku wannan koda a cikin shi akwai wani alfanu akwai wata maslaha to akwai kuma barna wacce ta rinjayi wannan maslaha dama kuma ya faɗa mana a baya ƙa'idoji game da yin hukunci cewa akwai mahdul khair akwai mahdul shar sannan sai kuma mazijin min alkhair wa shar haka abubuwa suke guda uku akwai abin da yake tsaba ragen alkhairi Aku kuma abin da yake ragen sharri to waɗannan hukuncin su duka a fili yake sai kuma abin da zai zama cakuɗe ne ya tsakanin alkhairi da sharri to a yin nan kuma za a yi hukunci ne ga wanda ya rinjaya dan haka aka hukunta haramcin zina da giya da tata akwai alkhairai a cikin su amma sharri ya rinjaya don haka aka hukunta halaccin watan kashe wanda yayi kisa da halastin yaƙan kafiri da halastin kashe wanda ya zina duk da akwai zubar da jini a ciki da asarar rayuka to amma abin da ke ciki na maslaha yarin da ya yi masada ina fata mun gane wannan sai aka halasta ai to da haka ainihin wato shari'a take gudana to haka irin wannan koda da gaske ne a ce mamaci yana cin moriyar karatun da za a kabarinsa to wannan maslaha ce amma kuma akwai tsarna ta ainihin shirka da maguzanci da za ta biyo baya saboda wannan mafsadar shi shari'a ta hana malam ya ci gaba da cewa zalika li anna hadha wa in kana bin nau'i maslaha fa fihi mafsadatu rajiha kama fi salati indahu kamar yadda yake a cikin yin sallah a kabari din kaga sallah tana da amfani ta da lada amma aka ce an je ita a kabari bai halasta ba saboda a wurin akwai barna da tarin jayi ladan da ke cikin yin wannan sallah wa yan'umul mayyit biddua lahu wa tun'imul mayyit biddua lahu kuma ita sallah din inda rai a wajen mamacin na iya samun ni'ima da tabarraki saboda addu'a da za a mai cikin sallah wal istighfari kamar yadda yake cin ni'imar wato neman gafara da bayi suke masa was sadaqati anhu kamar yadda yake cin ni'imar wato sadaka da wani zai mushi, wa gairi zalika min al-ibadat da wasu dai ibadojin daban ya hasulu lahu bihi min an-naf'i a'zama min zalika wanda za a samu wato ni'ima da fa'ida mai yawa ta faru gare shi fiye da wancan wa huwa mashru'un kuma su waɗannan su addu'a da istighfarin shari'a ta yarda da su da haka su ya kamata a yi mushi. wala mafsadata fihi kuma babu barna a ciki ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده don haka ba a taɓa samun wani daga cikin malamai ba da ɗai wanda zai ce wato ya zama mustahabi a dinga zuwa kabari ko da yaushe ana yin karatun alkur'ani a ciki if kad ulima bil min dinil islami anna zalika laysa mimma shara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi ummati domin kuwa an sani ilimi na larura kowa ya sani da jahili da malami kowa ya san cewa zuwa kabari a karanta alkur'ani a mai da haka al'ada a dinga zuwa akai-akai mako-mako duk juma'a ko ƙarshen wata ko lokacin da ranar mutuwan mamacin ta zagayo da makamantansu wannan kowa ya san cewa baya cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shar'anta wal al'ummarsa walakin ikhtalafu fil qira'ati inda al har hal tukrahu la amma sun yi saɓani game da hukuncin mutlakan hukuncin yin karatun a kabari shin ya halasta ko bai halasta ba makruhi ne ko ba makruhi bane wal mas'alatu mashhura wannan mas'ala ce sananniya a wajen malamai wa fiha salasu riwayatin salasu riwayatun an ahmad akwai riwaya iri uku daga al-imamu ahmad dangane da wannan ihdaha maganarsa ta farko anna zalika la ba'sa bi aka ce imamu ahmad ya ce babu laifi akan zuwa kabari a wa mamaci alkur'ani wahiya ita wannan magana ikhtiyarul khallal ita ce zaɓin al'imamu abubak ahmad bin muhammad bin harun al-khallal al'imamu al-khallal wanda ya tattara tafai na ainihin masail da fatawa na al'imamu ahmad ya rasu a hijira da shekara uku. da goma sha ɗaya kamar shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya eh, shekara dubu ɗaya kenan da ɗari ɗaya da ashirin da bakwai to halal abin da ya zaɓa kenan cewa babu laifi wa sahibuhu nan wato sahibuhu wato wanda yake ce ma gulamul halal kenan wanda sunansa shine abdulaziz bin ja'far abdulaziz bin ja'far bin ahmad al-baghawi gulamul halal haka ake ce mishi babban malamin hadisi ne da ainihin fiqhu daga cikin shahararrun malaman hanabila ya rasu a hijira da shekara 363 insha Allah kamar shekara 1000 da shekara 75 kenan Allah ya gafarta musu gabaɗin su to wannan malami a al-khallal da shi da ɗalibinsa wa aktharul mutaakhirin min ashabi da kuma sauran da yawa daga cikin na baya-baya a cikin masu bin tafarkin al'imamu Ahmad, wa ƙalu waɗannan suka ce, hiyar riwayatul mutaakhira an Ahmad, suka ce sun zaɓi wannan fatawar ne, saboda ita ce fatawa ta ƙarke daga imamu Ahmad wa ƙaulu jama'atin min ashabi abi Hanifa, kuma wannan shi ne ma fatawar wasu mutane daga cikin tarin malamai a mazhabin abu Hanifa. واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتمها سك أينهم واتو كف هجة da abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar ya bada wasici cewa idan an zo rufe shi a karanta farkon bakara da ƙarshen baƙara ayoyin farko da ayoyin ƙarshen baƙara wani ƙala aidan wani ƙila aidan an ba ba'adil muhajirina a suratul baƙara kamar da aka to bayani daga wasu daga cikin malamai a cikin muhajirai cewa akwai su ma sun ba da wasici akan ai musu wannan karatun to wannan mas'alar da malam ya ɗauko a dangane da wannan dai malam zai ƙara bayani a kanta a gaba kaɗan ishara ce zuwa ga hadisi wanda aka ruwaito daga abdullahi dan umar mawqufi da isnadi da kuma akwai isnadin da ya kawo shi marfu'i daga abdullahi dan umar cewa yana faɗan cewa idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wal yuqra inda ra'asihi fatihatul baqara wa inda rijlaihi bi khatimatul baqara haka ainihin riwaya ta zo cewa sayyidina abdullahi dan umar ya ce wai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗi wannan magana al-imamu al-baihaqi ya a cikin shu'abul iman haka ainihin wato al babarani tabarani a cikin al-mu'jamul kabir sai kuma shi wannan al-khallal din abubakar al-khallal a cikin tafin shi mai suna alqira'atu 'inda alqubur waɗannan dukkaninsu da isnadi daga wani mutum mai suna yahya bin abdullahi bin dahak albabilitti wanda wannan mutumi yahya bin abdullahi abu sa'id albabilitti mutumin kasar falastinu ne al'imamu ah, muhammad nasir albani allah ya gafata mashi ya yi magana akan wannan isnadi kamar yadda zamu zo mu ci wannan babiliti yace daga ayyub bin nahik shi kuma daga afa'u dan abi rabah al-makki daga abdullahi dan umar al-imam al-albani ce wannan hadisi ne da'if yana da illoli guda biyu illa ta farko ita ce wannan mutum mai suna yahya bin abdullahi bin dhahab wanda malamai sun ce da'ifi ne kamar yadda alimamu al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa cikin at-Taqrib haka Ibn Hibbana ya ya raunata shi a cikin gaban shi mai suna Kitabul Majruhina min al-Muhaddithin haka alimamu Abu Zur'at ar-Razi da wasunsu su imam al-Bukhari ya tada da hadisin shi mu'allaqan a cikin as-Sahih da Nasa'i a cikin ainihin Amalul Yawmi wal Layla to haka kuma baya ga waɗannan malamai har ila yau al imamu ainihin wato abu zur'a shi ma kamar da muka ambata ya ce mai rauni ne sai kuma malamin shi ayyub bin nahik shi kuma ya fi shi rauni ayyub dan nahik dan can shi ma mai rauni ne kwarai don haka isnadin na da illoli guda biyu duk da yake an samu ibnu hadirin ya inganta wannan isnadi ko ya hassana shi a cikin fatuhul bari a mujalladi na uku haka al'imamu shaukani a cikin nailul autar amma dai bai tabbata ba al-imam al a cikin majma'un zawaid shi ma ya tabbatar da raunin wannan ainihin riwaya saboda waɗannan mutanen guda biyu a ayyubu ɗan nahik da kuma ainihin wato yahya bin abdullahi dahab duk da yake shi alhaisami haythami bai ishara zuwa ga ayyubu ɗan nahik ba watakila ya rudu da cewa ibn hibana ya ambace shi a cikin asikat wallahu alam domin ibn hibana. ya ambaci wannan mutumi a cikin asikat duk da yake a cikin asikat ma da ya ambace shi cewa yi ana itibari da hadisin shi ana itibari da hadisin shi idan ya zama ba riwayan Abu Qatada al-Harrani da gare shi ba wannan ba za a yi itibari da hadisin shi ba sai in hadisin ya zama yana da shawahid kenan tabbatattu amma wannan ya zo da abu wanda yake dama can munkari da haka ka ga ɗaukacin malamai suke bada fatawa akan ainihin rashin shar'ancin haka kamar da muka ji daga al-Imam Ibn Hanbal a wannan zamanin namu akwai al albani eh, cikin littafin shi ahkamul jana'is haka eh, al-allama bin baz da ibn al eh, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su duka sun bada fatawa akan rashin shar'ancin karanta alqur'ani a kabari a wajen mamaci ko kafin rufe sa ko tare da rufe shi ko kuma bayan rufe shi zamu zo mu a akan wannan insha Allah da akwai al-imamu Abul Husayn Abdullahi ibn Muhammad al-Mubarak Furi mai littafin mirkatul mafatih sharhu mishkatul masabih littafin mishkatul masabih to yayi mishi sharhi a cikin sharhin yayi maganganu akan wannan ainihin wato hadisin shi nake so na karanta mana ainihin wasu maganganu kaɗan daga cikin maganganun shi gashi inda yake cewa bayan da ya kawo hadisin wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar ya bada wannan bayani kuma yace a karanta mai shi ma idan ya mutu sai ce fihi dalilun ala jawazi qira'ati awwal al-baqara wa khawatimati wa khatimatiha inda al-qabr ba'da ad-dafn wa yadullu alayhi aidan ma rawa al-bayhaqi an an abd al-rahman ibn al-ala'i bin al-lajlad an abihi annahu qala li banihi idha adkhaltumuni qabri fad'uni fil lahdi wa qulu bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallama وصنوا علي التراب سنا وقرأوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها fa inni ra'aytu ibn umara yastahibbu zalika to wannan ita ce ɗayan riwayar da malamin ya ishara tun asali wadda al-imam al-bayhaqi ya fitar da ita daga abdurrahman bin al-ala'i bin al-lajlat wannan al-ala'u dan lajlat tabi'i ne yace ma ƴaƴan shi idan na mutu ku sanya ni a cikin kabari na lahadu sannan in ku zo sanya ni ku ce bismillah wa ala millati rasulillah sannan ku sanya mini ƙasa a kaina iyakar ƙasa sannan ku karanta a daidai makwantar kaina farkon bakara da ƙarshenta ce don na ga abla ɗan Umar yana cewa haka mustahabi sai malam ce wa haza mawqufun a ibn Umar kama tara walaysa bi marfu'i kaga wannan mawqufi ne to mun ji marfu'in bai inganta ba wa kadhal hadithu na nahanu fi sharhi kama sayati haka wannan hadisin wanda yake magana akai shi wannan marfu'i din yace wa naqala Iyo hadisa Abdurrahman bin ala عن الطبراني بلفظ أن عبد الرحمن بن الألاء بن اللجلاج أن أبيه قال قال لي أبي اللجلاج أبو خالد يا بني إذا أنا مت فالحد لي يتي بابانا يتي من إذن نمت كمن اللهد فإذا وضعتني في اللهد bayan kun sanya na a cikin lahadu din nan faƙul bismillahi wa ala millati rasulillahi thumma shannit tiraba shannan ku ce da sunan Allah kuma kan irin addinin Ibrahimu sannan ku mai da ƙasa kai tsaye ثم قرأ على رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك سيسكتي abla dan umar ya faɗa haka yace kuma kuma ya ji manzo Allah na faɗa haka yace wa ba kamata ra marfu'un kaga wannan marfu'i ne wa qad anhu zailai zailai yayi shiru akan shi wa yace rijaluhu muwaffaquna mazajen shi ababan amincewa ne wa qad istudilla bil hadithaini ala ihda'i thawab qira'ati al qur'an lil mayyit sai ma da yace wa fihi nazarun akwai tababa akan amfani da waɗannan hadisai a cikin a matsayin hujja dan ainihin wato karanta alqur'ani a baiwa mamaci sadakan ladan fa innahu laysa fihi ma dhikru lil ihda' waje ali sawabil qira'ati lil mayyit dan babu inda aka ce a cikin su din babu inda aka ce an mai da ladan gare shi wa zahiru anna qira'ata awwalil baqarati wa khatimataha inda al-qabri kanat mai biha al-mayyit fayukhtassu dhalika bi an yakuna inda al-qabri aqiba dafni mutlaq la mutlaqa yace abinda ma abin ke nunawa a zahiri inda har ya tabbata shine cewa in an karanta mamaci alif lam min zalikal kitabu kaza kaza da kuma can amana rasulu zuwa karshe dan ya dan ji wani sanyi sanyi ne a cikin kabarin nan to don haka in ma za a karanta ya halatta ne kawai a karanta daidai sanda ake yin jana'izar shi ba wai ko shaji a karanta ba wa ikhtalafa ulama fi wusuli thawab al-qira'ati eh, al-qur'ani wa ghayriha min al-ibadat lil mayyit ka salati wa sami wa dhikri ba'da ma ala annahu yantafi'u al-mayyit bima tasabbaba ilayhi fi hajati fi hayati yace malamai sun yi sabani game da shin ladan karatun alkur'ani da sallah da azumi da zikiri na iya kaiwa zuwa ga mamaci bayan da suka haɗu akan cewa yana iya cin amfanin abin da ya zama sanadiyar aikata shi a nan duniya za mu zo mu ji wannan daga ainihin ibn taimiyya dalla-dalla a kai sai ci gaba da cewa a waƙar sarraha ibn al-qayyim allazi huwa qa'ilun bi wusuli thawabil qira'ati ila al-mayyit bi annahu lam yasiha an salati shay'un fi zalik to gaji ibn qayyim a cikin kitabun ruh ya kai ya kawo kokarin tabbatar da fatawa akan cewa lallai ilaihim idan aka je kabari akan ta alqur'ani mamaci zai samu lada fatawa shi kenan ibn qayyim Allah ya gafarta mishi da ta kawo ainihin ihtimalat da umumat amma da kanshi sai ya ce fa amma fa babu wani abu daga salaf da ya tabbata ga haka shi kenan magana ta rushe واعتذر عن هذا بأنهم كانوا يخفون أعمال البر سيتي daga salaf ba saboda wannan aikin suna yi ne a أبوي to ya kai aka samu labarin sauran ayyukansu na alkhairi yake saboda tsaba tsoron riya da tsaba son ikhlasi in za su yi ayyukan alkhairi sai su boye gaskiya ne wannan amma Allah baya barin abin ya boye sai ya bayyana da haka aka samu labarin sauran ayyukan da suke yi ko cewa wani kaza malami ne mai sadakawa na kaza attajiri ne mai kyauta sayyidina abubakar mai kaza ne sayyidina umar abdullahi dan umar yana kaza duk wani labaran da aka samu ba su ne suke zuwa su bayyana a gidajen yada labarai yadda misali yanzu yan siyasa suke duk abin da kai ka je ka faɗa ba amma Allah ubangiji cikin hikimarsa sai da ya bayyana wa muminai waɗannan ainihin abubuwan aka ji su. to ya aka wannan ba a ji labari ba wa a da wa utrida alaihi da annahu law kana ma'rufan lakana mene itikadi mashru'iyyati ana itikadi mashru'iyyati yace aka aka aka ainihin wato yi ma ibnul qayyim itirazi da cewa da a ce abu ne da aka sani to da an samu kudurta shari'arsa ko da ba su aikatawa hina idin yuballighunahu la yaktumunahu da shari'a ne ko ba su aikata ba ko ba su ba da labarin mu muna yi ba za su ce jama'a ku yi kaza addini ba za su boye ba bal da tawaffarat dawa'i ala naqlihi anhum bitawatur da an samu dalilai ma da za su sa a samo shi ko ta ko ina li'annahu min jami'in nas dan irin wannan na daga cikin abin da kowa yake so ya ji labari ya je ya aikata haza wa qadrar da sahibu tafsir al-manar ala ibn al-qayyim raddan hasanan fima yaqulu fima fima tawwala lahu al-kalam min isbati ihda'i thawabi ila al-amwat farji ilayhi in shi'ta malam mai tafsirin al-manar yema ibnu qayyim raddi a cikin juz'i na takwas tafsirin sa yayi mishi raddi mai kyau wajen bayyana ainihin wato cewa ba a yin kyautar lada ga mamaci wa qala ibnu kasir fi tafsir qawli ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a ibnu qayyim eh, ibnu kasir da tafsirin wannan aya cikin suratul najmi sai ce wa min hadhihi al-ayati al-karimati istanbata ash-shafi'i wa man tabi'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta daga wannan aya ne shafi'i da sauran malamai suka ciro hukunci cewa bai inganta ka ce kayi wani aiki kayi sadakan ladar, zuwa ga wani can daban wanda ya mutu ko ya kiraye da annahu laysa min amalihim wala kasbihim dan bai cikin aikin su bai cikin abin da suka samu wali hadha lam yandub ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama <coughs> ummatahu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ainihin wato kwadatar da al'ummar shi zuwa ga wannan ba zuwa ga yin haka ba jama'a wannan kenan sai kuma a dangane da cewa to ina ina bayani game da wasu nasoshi da suka bi suna nuna cewa mamaci yana iya samun wani lada mu abin akwai akwai aikin da za a yi iya mamaci ya samu lada an wani na raye shine idan ya zama daga cikin kasabin shi shine abinda mamacin ya aikata yana raye bayan rasuwar shi abin ya ci gaba da gudana daga cikin sadakatul jariyar da ya bari ko 'ya'yansa ko ilimin da ya karantar ko wata ainihin wato nasiha da yayi duk sanda aka yi aiki ne ta sai samu lada na ɗaya kenan na biyu kuma akwai addu'a da za a yi masa tun daga lokacin jana'iza har kuma duk lokacin da aka tana shi aka mai addu'a sannan akwai wato biyan basussukan ibadoji da za a iya mishi kama aikin hajji kama azumi kama bakance da makamantar shi al'ibadatul badaniya ke sannan kuma akwai maganganu na saɓani game da wasu matsaloli to wannan samari ne na wata fatuwa ta ainihin wato ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa wadda ya bayar ga sunan za a iya samun fotokofin su ko kuma mutane su koma su duba cikin asalin littafin na majmu'ul fatawa tambayar da aka yi mishi cewa Allah shi gafarta malam me zaka ce game da faɗin Allah wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a da kuma faɗin manzala su alaihi sallama cewa idza mata ibnu adaman qata amaluhu illa min salasin idan dan idan mutum ya mutu in qata anhu amaluhu illa min salasin sai dai abu uku sadaqatin jariya wa ilmin yuntafa'u bihi da kuma awwaladun salihun yad'u lahu shin fa hal yaqtadi dhalika idza mata la yasilu ilayhi shay'un min af'alil bir shin wannan yana nufin kare idan mutum ya mutu babu wani aiki na alkhairi da zai same shi in wani yayi sai ibn taymiya ba da amsa cewa akan ba haka bane ya kawo bayanai akan cewa na farko akwai ayin alkur'ani da suke nuna cewa aikin wani na iya samarwa da wani lada akwai ayi da yawa misali fadin Allah alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu kaga mala'iku suna neman gafara ga mu'minai suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim duk mala'iku ne suke wannan addu'a Allah ka gafarta mu wanda suka tuba suka bi tafarkinka ya Allah ka tseratar da su daga azabar jahimu Allah ka samu cikin su rabbana mala'iku suna cewa ya Allah wa hum jannati adnin ya Allah ka shigar da waɗannan bayi naka aljanna ta adin allati wa'atuhum ka shigar da su cikin aljanna da ka musu alƙawari wa man salaha min aba'ihim wa abna'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim sayyi'at wa man taqi sayyi'at yawma idhin faqad rahimta kaga mala'iku Allah yana bada labarin suna neman gafara da tsari daga azaba da roƙon Allah ya sanya mutane a cikin aljanna da addu'a Allah ya baba wa bayi rahama haka kuma ƙala Allah yake cewa wastaghfir li dhanbika ko walil mu'minina wal mu'minat ka nemi Allah ya gafarta maka zunubanka da kai da muminai maza da mata a cikin addu'a annabi Ibrahim yake cewa rabbi gfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab annabi Nuhu shi kuma yake cewa rabbi gfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat kaga duk waɗannan addu'o'in suna bayuwa zuwa ga yin addu'a ga wani wanda baya cikin harkar gaba daya kuma Allah ubangiji ya kai mishi wannan ainihin lada ko alkhairin da da ainihin aka aka ambata a cikin addu'a to waɗannan kawai abin nan ne waqafat sannan a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama misali hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ke cikin sahih Bukhari da Muslim cewa wani mutum ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwata a ta yi mutuwa far daya ba ta wasiya ba kuma ina tsammanin inda ta samu yin magana da ta yi wasiya shin na iya mata sadaka manzo Allah ya ce i zaka iya mata sadaka wannan ya cikin sahih bukhari da muslim a cikin riwaya muslim wadda abu huraira ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin yake cewa ya manzo Allah babana babana ne ya mutu walam yusi A in tasaddaqtu anhu qala na'am wannan riwaya ainihin musulmi kenan sannan Abdullahi ɗan Amr ɗan As kamar da al Ahmad ya fitar da isnadi sahihi akan sharaɗin Imam Muslim wanda Mal Albani ya inganta wannan riwaya a cikin sahiha lamba ta 484 ya ya ba ya ba manzo Allah labarin cewa babansu Al-As bin Wa'il al bin Wa'il ya yi bakance a jahiliya cewa zai yanka raƙuma guda ɗari ya ce to kuma ɗan uwana hisham kenan hishamu ɗan Amur. wanda manzo Allah yake cewa ibn al-as mu'mina ne hishamu wa amr a cikin hadisin muslim shi ma sahabi ne sai dai bai kai shaharan shi amr ɗan as ba ce to shi hisham ya je ya yanka guda hamsin ya ma yanka hamsin ya ce shi a madadin babanmu ni ma ana so na yanka hamsin me kake gani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce amma abuka falau a ƙarar tauhid fasumta anhu aw tasaddaqta anhu na nafa'ahu zalika babanka da a ce ya ce Allah ɗaya ne ya musulunta to da an mushi wannan ibadar da zai ci moriyarta da haka me ya hana ibadar ta kai gare shi ya moreta ne kasancewar bai musulunta ba Shi ne kawai tunda ya mutu ne shi a cikin kafir a cikin kafirci Allah ya tsare mu irin waɗannan suna nan da yawa akwai wata riwaya a cikin ainihin a ah, muqaddimar sahihu muslim wadda wadda ainihin muslim ya ruwaito daga Abdullahi dan Mubarak Abu Abu Abdurrahman rahimahullah cewa an tambaye shi ainihin wato wani mutum mai suna Abu Ishaqa At-Taliqani ya ya tambayi Abdullahi dan dan Mubarak cewa ya Abu Abdurrahman me zaka ce game da hadisin innal birra ba'da al-birra an tusalli li abawayka ma'a salatik lalle ibada bayan biyayya iyaye bayan mutuwarsu shine kullum ka zo sallah ka dinga yi musu sallah kullum ka zo azumi ka dinga yi musu azumi kullum ka zo wani aikin alkhairi ka dinga yi musu sai Abdullahi dan ɗan ah, ainihin Mubarak ya ce wannan hadisin waye rawaito shi aka faɗa mashi isnadin hadisin har zuwa ana cewa wane dan wane ko ya ce aka ce shi shihabu bin ce sai katon daga wane aka ce daga alhajjad ibn dinar ya ce sikatun daga wane aka ce daga manzala tsari salama sai ce haba mala wannan mutum mai suna hajjaju ɗan dinar tsakanin shi da manzan Allah akwai tafiyar da za a ci tafiya har rakumi ya gaji sau da wannan mutumin ya rasu tabi'i ne daga cikin sigaru tabi'i ya rasu kafin shekara ta ɗari da 150 kaga Abdullahi ɗan. dan mubaraka ya raunata isnadin saboda irsali amma sai ya ce wa amma qadiyatu sadaqa fa sabita ko ta kalma makamancin haka yace amma dangane da abinda hadisin ya kawo na cewa kana ima iyayenka sadaka to yace to wannan abu ne tabbatacce a cikin addini wannan kuma shine abin da yake ainihin tabbatacce insha Allah to abinda malamai suka yi maganganu akai baya ga wannan shine cewa a shin da wani abu ne da wani abu ake yi da wanne ne kuma ba a yi ana iya yi ma mutum ibada ta ainihin dukiya wannan bil ijma shine sadaka a sallah abin nan aikin hajji da bakance sannan kuma har ma za a iya biyan kuɗi don ya yi magana kan wannan ma cikin fatawa don ba ita ce mahallinmu ba a biya kuɗi ga wanda zai yi misali zai yi aikin hajjin a biya shi kuɗin aikin hajjin kuma ya halasta ya karɓa in yana da bukata to inda ake da saɓani shine game da ayyuka waɗanda suke na jiki to gaji waɗannan nasoshin suna halastin yi wato yin azumi shine ibadata ta jiki da yin ainihin wato kamar shi ma aikin hajjin duk da dai wani zai iya na'ibanta da makamantarsu sannan a cikin ainihin hadisai akwai hadisan da suke ishara akan har sallah ma da aka yi mutum za a samu lada zai samu lada shine kamar ita kanta sallar mamaci idan an yi mishi ita shi mamacin zai samu ladan rahama su kuma za su samu kira ko akwai riwaya da take cewa idan aka samu mutum arba'in suka mutum sallah za a anshi shaidar su akan shi wannan riwaya ce sahiha al-imamu ahmad al-imamu al-imamu abu dawud da hakim suka fitar da ita duk da yake akwai riwaya da ce mutum talatin ko kuma sahu uku wannan ainihin shizuzi ne kamar yadda uh, malam muhammad nasir albani ya bayyana a cikin littafin shi uh, ahkamul jana'izi wa bid'uha wannan take take kenan kwarai dangane da ainihin uh, fatawar da sheikh abin sheikhul islam bin timiya ya bayar dangane da wannan mas'ala ta ta ainihin ibada da kaiwa ladan su zuwa ga ainihin wato a mamaci wannan kenan sai ya ci gaba da cewa wasaniya abu na biyu anna zalika makruhun cewa yin haka din karanta ainihin Alƙur'ani daga imamu ahmad cewa makruhi ne hatta talafa haula'i sai waɗannan masu cewa makruhi ne sai suka yi saɓani hal fatiha fatihatu fi salatil janazati idza sulliya alai fil maqbara in aka zo za a yi sallar ainihin gawa sai zama a cikin makabarta ne wani dalili ya bayi zuwa ga a cikin makabarta za a yi sallah to a lokacin a karanta Fatiya, duba zuwa ga cewa alkur'ani ce da kuma fahimta cewa karanta wani bangare na alkur'ani a cikin makabarta makruhi sai suka ce to suna ganin kar a karanta wasu kuma suka ce babu laifi tunda yanzu wannan wata nazila ce ta daban wa fi an ahmad riwayatani وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه dangane da za a karanta fatiha ko ba za a karanta ba an yi sallar makabarta cikin makabarta akwai riwaya biyu daga Ahmad yace wannan riwaya ita ce abin ta shahara daga Imam Ahmad game da karhancin yin karatun alkur'ani a wajen kabari wa alaiha qudama wa ashabihi alladhina sahibuhu daliban shi na farko farko waɗanda suka zama tare da shi to wannan ita ce fatawarsu ka Abdul Wahhab al-Warraq kamar malam abdul wahab ibnu abdul hakim warraq kenan abul hasan wanda ya rasu a hijira da shekara 251 wannan daga cikin ɗaliban makata imamu ahmad wa abubakar al wa abi bakr wa nahwihima da makamantan waɗannan malaman wa hiya madhhabu jumhur salaf karhancin karanta alqur'ani a makabarta shine mazhabin mafi yawan malaman magabata ka abi hanifata wa malikin wa Hushaym ibn Bashir wa ghayrihim duk waɗannan malaman a wasu kenan wala yufadu an Shafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alati kalamu babu wata magana da aka ruwaito daga Shafi'i akan wannan wa zalika li anna zalika kana indahu bid'a dan dama shi a gunshi ma bid'a ne shi sa bai da wata magana akai wa qala malikun wa ma alimtu ahadan yaf'alu zalika maliku yace ni ban san wani da ke aikata haka ba me ma'ana wannan magana kenan ba aikin sahabbai ne tabi'ai ba dan maliku na magana ne yanzu akan mutanen garinsu mutuna ka'ida ainihin wato amalu ahlil madina yace fa ulima anna sahabata wat tabi'ina ma kanu yaf'aluna maliku ya faɗi wannan ishara zuwa ga cewa sahabbai da tabi'ai ba su aikata haka asalisa ra'ayi na uku anna alqira'ata indahu waqta waqta ad-dafn la ba'sa biha yin karatun alqur'ani din a lokacin rufe gawa to babu lafi akan wannan kama Nukila an ibn umar radiyallahu anhuma kamar da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa mun ji cewa riwaya mauqufiya daga Umar ta tabbata Abdullahi dan Umar ta tabbata amma marfu'iya bata tabbata ba wa ba'd muhajirina da kuma cewa wasu daga cikin mutanen Makka su ma suna yin wannan wa amma al-qira'atu eh, ba'da zalika to karantawa bayan an gama rufa gawafa mislul ladina yantabuna al-qabra lil-qira'ati Eh, wanda suke suna nufata kabari a tashi duk mako ko duk wata sai a tafi kabari a kewaye shi a zauna a yi sauka ta alkur'ani ko a karanta wani bangare na jitsoyin alkur'ani fa hadha makruhun wannan bai da kyau sam innahu lam yunqal an ahadin min as-salafi mithla zalika asla da dai ba a ruwaito wani abu daga wani daga cikin magabata ba akan wannan kwata kwata wa hadhihi riwayatu la'allaha aqwa min ghayriha lima fiha min at-tawfiqi bayna ad-dalail wannan riwaya ta uku cewa idan daidai rufa gawa ne babu laifi dan an karanta amma daga nan bai halasta ba ce to tafi alama cewa ita tafi karfi a mazhabin Imam Ahmad saboda ta hada tsakankanin can da yace ya halasta da sai inda aka ce ya ce bai halasta ba aga wannan ta nuna ya halasta kuma bai halasta ba ya halatta lokacin rufe gawa a matsayin addu'a bai halasta ba bayan rufe gawa bai halasta ba saboda babu daga salaf idan aka ɗauki wannan na farko a matsayin addu'a ce ake kira to hatta shi wannan ɗin kamar yadda muka daga imamu ainihin malik ba a samu magabata suna yin shi ba kuma da ya kasance alkhairi ma sabakuna ilai ko da ba za a rigayi salaf zuwa kan shi ba sai ce والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة waɗanda suka kyamaci ainihin karatun alƙur'ani a kabari sun kyamata ne kamar da aka kyamaci sallah a wajen fa inna ahmad naha an alqira'ati fi salati darairi hunaka janatu hunaka dan imamu ahmad yace idan za a sallar gawa a makabarta to kada a karanta alkur'ani sai a takaita kai akan addu'o'i ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر duk da cewa fa karatun sallar da za a yi fatiha kowa ya san cewa idan ana cikin yin sallar ba ana yi ne da nufin yi ma kaburburan karatu ba a ana yi nufi ne da nufin yi ma ba wannan mamaci sallar gawa wa ma'a haza duk da wannan falfarku baina ma yuf'alu dimnan wa taba'an ana iya bambance tsakanin abin da aka yi a cikin wani ko kuma ya biyo bayan wani ma'ana sai da aka samu shiga makabarta sannan karatu ya biyo baya ko kuma ainihin an yi shi ne bayan halastawa da aka yi na sallar gawa a cikin makabarta kuma yi su'alu li ajalil kabari da kuma abin da ake yi don kabarin kawai bayyana bayyinun kama ta kaddama kaga abin yana a fili bambanci tsakanin wannan karatun da aka yi a cikin sallah da kuma wanda aka yi musamman don kabari abu ne da yake a fili dukkaninsu kamar da kowa yake gani malai ci gaba da cewa wal wuqufu wa kafa hannasu alal kira a qiraati inda kubore akwai wata mas'alar da ga faruwa a zamanin sibin temiya ita ce ne yake ishara mutum ne idan ya zo mutuwa jama'a sai ware wata dukiya tun yana raye sai ce wannan dukiya ya batta wakafi ne ga alarammomi almajirai da za su dinga karatun alkur'ani ana mashi fidda ko ana yi a kabarin shi a dinga ba su sadaka a dinga ba su abinci a ba su wurin kwana a kula da su wakafin da kawai zai ke mutum zai wakafin dukiya kawai saboda gardawa su gaba da kanta ƙur'ani a kabarbura ko ya ce duk wanda ya hadasa alƙur'ani to a ɗauki gida daga cikin gidajen na a shi. duk ayyukan da a dinga bashi albashi duk wata na kaza ma'ana dai ya yi ma 'yan gardawa wakafin dukiyarsa kuma sai zama daga cikin function ɗin da suke gabatarwa ayyukansu akwai zuwa makabartu da yin addu'a har ya zama kamar wani ƙaƙos wani aiki da kasan yadda kasan misali a makarantar allo akwai lokacin katin safe akwai na yamma akwai lokacin muraja akwai lokacin ba da hadda akwai lokacin tiskadi akwai lokacin wankin allo akwai hutun ƙarshen mako kaga kamar timetable ne ko to kuma akwai lokacin zuwa makabarta a je a yi karatu an samu mutane dama sun yi wannan wakafin to shine ibn taymiya bari ku ji da ma abin da ya fara nan yace wannan irin waqafi allati waqafa hannasu alal qira'ati inda quburi irin waqafin da mutane suka yi ainihin wato dan aje ai karatu a makabartunsu fiha min alfa'idati daga cikin fa'idar da aka samu a ciki annaha tu'inu ala hibbil qur'an babu shakka akan wannan ya taimaka wajen haddace alqur'ani sai zama yanzu mutane suna yin haddan alkur'ani don su zama a cikin waɗannan gardawa wanda su dinga yin karatu su dinga samun wannan alawan da ake samu ka ɗauki kamar kwatankwacin musabaka babu shakka ta taimaka wajen hauhawan ma da ta alkur'ani duba zuwa ga cewa duk wanda ya sake bai haddan nan ba to bai taɓa samun wannan karama ba wanda kuma duk yi haddan nan in ya ci karo da sa'a da dace ko sai ga cikin dare guda da wayewar gari ya zama miliyoniya ya ci musabaka an ba shi mota ta miliyan biyar da kujeran makka da gida da rawani da alkyabba da kandiri kuma su gaisa da gwamna <laughs> ba ga wani in mace ce ta samu miji a cikin kwamishinonin to sai ba yi zuwa ga cewa wannan ya ja hankalin mutane zuwa ga hada alkur'ani ko to irin wannan shine ya faru fiya min an na hatu ala alhaifin alkur'an wa annaha rizqun li hufadhil qur'an kuma ya zama arziki ya zama taimako da ciyarwa ga gardawa makanta alkur'ani kaga wannan yake na alkhairi wa ba'ifatun lahum ala hifdhi kuma ya ya motsa su hakan ya tirsasa su ya sa musu himma akan mene ala hifdhi akan hadda qur'ani wa darsihi da karanta shi wa mulazamati da lazimta shi kallaka kaga yanda yan musabaka suke lazimtar har a tafi ai kam a wani waje ana ta karatu ana sauki alkur'ani ana juyowa ana ta yin dabaru don dai laushi haka kuma ake wa kalimatul qur'an da tafsirin sabuni don eh, sittin tafsiri ko a haddace da zariya a haddace kaza a haddace kaza duk don mene don ainihin a samu a yi laushi sosai to wannan sai bayi zuwa ga yawaitar masana na qur'ani wa in ƙuddira annal qari'a la yusabu ala qira'ati ko da kuwa muqaddara cewa me yin irin wannan katuma bai da lada me katuma sabaka bai da lada misali me karatu dan a ba shi kuɗi bai da lada a tare a soki Alƙur'ani dan a baka kuɗi za mu ji fatawa daga ibn taymiya cewa wanda kawai zai samu ladan wannan shine wanda yake yana cikin iftirar kamar yadda mushe ya halasta ne ga wanda yake cikin itira ta haka wanda zai karanta alkur'ani ya anshi wani abu da sunan ta alkur'ani sawa'un karantarwa ce a makaranta sawa'un sauka ne da ake wa masu kuɗi wanda yake na bid'a sauka da ake yi ma 'yan siyasa saukewa a makabarta karantawa don rukuya ce duwana ya da alaka da itirar amma duk wanda mai shi sana'a to babu shakka yayi a tasabla lazi huwa adna bil lazi huwa khair ya gama asara ya kamata ustadai su ji wannan musamman masu mai da rukuya sana'a mutum ya je ya rijista da CAC ya sa suna ya sa signboard ya bude shago ya dinga talla a rediyo da da placard yana mannawa wai shi rukuya kawai yake wannan ya saba wa sunna karanta littafin ainihin sisalar sahiha na albani mujallaji na shida Ya yi raddi ba kankani ba game da wannan gashi nan kuma yanzu gaba ɗaya a garuruwan kuma duka mutanenmu ne suke ustazai wasu su ma ba su da asalin ilimin rukuya kawai dai sun hada ce alkur'ani sun samu wasu 'yan littafai na teach yourself da da bayanai akan masu da jinnu da wane ne sun hada wani dan labarari haka a gefe suna sauraron kasusuwa suna suna wasu a YouTube suna kallo shikenan da haka sun zama abin nan abin da likitoci kwararru akan akan rukuya da haka ana samun mukhalafat yawa mukhalafat wanda suke suna bayuwa zuwa ga barna wani lokaci ma har ainihin abin da yake kama da shirka ko bata aljani na iya musu dabara ko ya sa musu wani ainihin wato yanayi na rashin ainihin tawakkali ga Allah ko ya sa musu yanayi na su dinga jiji da kansu cewa ai su ma sun iya wanda duk wannan matsala ne da haka mutum na iya yi ne kawai dan da bukata kamar da ya tabbata ga sahabbai sun zo neman abinci an hana su sun zo neman masauki an hana su aka ce ga rukuya kaga dole su an shi wani abu don su samu guzi ina fata mun gane wannan to dai mun tumi yayi magana akan waɗannan to irin wannan karatun da ake yi din in aka kaddara cewa babu lada fa huwa mimma yuhfazu bihi din to amma ya taimaka wajen kiyaye addini shine alherin da ke ciki musabaka din nan ko da a ce babu lada a cikin ta kuda ce babu wani abu da za a samu alahira game da ita to amma ta taimaka wajen kiyaye addinin Allah ta hanyar kiyaye alkur'ani wannan daga cikin fa'idarta kama yuhfazu bi qira'atil fajr kamar yadda ana iya kiyaye alkur'ani ta hanyar mahaddaci amma ta kadari yana kanta alkur'ani cikin dare ko yana limancin tahajjudi amma kuma shedani ne akwai irin su da yawa wani dan kallon kwallo ne wani dan kallon damba ne wani ma yana shan taba wani ma ba ruwan shi aske gemun shi yake yi wani ma bai sallah akan lokaci amma kuma ya yi qur'ani to duk sanda yake karanta wannan wannan karanta wanda yake duk da yake shi ɗani ne qur'ani kuma na iya cin shi kamar manta wal qur'anu hujjatul laka aw alayka ku to amma dai aikin da yake yana daga cikin kiyaye addinin Allah wa fajiri kamar yadda takadarin mutum na iya jihadi kuma ya amfani addinin Allah ko takadarin shugaba wanda shi bai aiki da doka Allah kuma ya jihadi ya ɗaga kalmar Allah an sami su da a tarihi wannan wa karkar nabi sallallahu alaihi inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul al-fajir dan wanzu Allah ne yake cewa Allah na ɗaga addinin nan da wani mutum wanda yake ba ma mutumin kirki ba haka alimamu ainihin al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadith an samu shuwagabanni da sarakuna da kwamandoji waɗanda ainihin wato suka kasance ba mutanen kirki ba a ɗaiɗai wasu amma kuma a aikin da suka wa addini sun taimaka wa addini, sun kare iyakokin shi sun ƙara mushi ta goma shi da kwarjini sun firgita arnan zamaninsu akwai waɗannan a cikin banu umayya banu al'abbas abbas akwai a cikin mamalik akwai a cikin sarakunan atrak akwai a cikin sarakuna na nan nan baya ma ka ɗauka irin su saddam ɗin nan su kaddafi mu'amaru kaddafi da makamantansu allah ya gafarta musu ai ba wai waliye ba ne, ba salihai ne. ta kadarai ne su ma amma kuma jini da suke gwagwarmaya don kare addinin Allah da iyakokin kasashensu jini da Saddam ya ainihin karya kashin bayan shi'a har ma mutanen zamanin na a san da Saddam yake rayu ba su ma san cewa Iraki ita ce kalbu shi'a ba fiye da Iran in ba dan samu da Iran suka yi su Khomeini suka ba gwamnatin shi'a ba ai Iran ba ƙasar shi'a ba ce Iran kasar sunna ce shi ne fagarin su muslim su imamul hakim da makamantansu duk garuruwansu ne waɗannan to wannan in muka lura kamar ibn taimiyya ya karkata izuwa ga nuna babu komai ne duba izuwa ga ainihin abin da yake dawa zuwa ga fa'idar ina fata mun gane duba izuwa ga abin da ke dawa na alfanu sai a ce babu komai tsakani da Allah jama'a wannan magana kuskure ce qaulan wahidan Dan in ka ɗauke ta za a buɗe ƙofa da yawa ta abubuwa kusan duk wani abu wanda ake da suna bid'a sai ka tare da wata fa'ida yanzu ka ɗauki maulidi yana da fa'ida wajen raya ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raya ainihin wato ƙaunarsa da nuna masa soyayya da nuna cewa lalle ya da mabiya a duniyar nan da raya tarihinsa da ambatan mu'jizarsa wannan musamman in mun ɗauka irin yadda ake a shekarun baya kama a shigo da irin wannan kiristanci da yawa ciki ga irin wannan hukuncin shi da wannan kenan babu laifi mutum yayi alhalin ko mun samu cewa har a malikiya nan muka karanta daga cikin sharhin kharash na, ainihin wato muktasar cewa haramun ne a naffaza wasiyar da mutum ya yi cewa a ɗauki dukiyarsa a bayar ajiya maulidi ce haramun ne wasiya ce ja'ira to haka irin wannan wakafin ma ba wakafi ne wanda yake mai kyau ba gaskiya wakafi ne da za a tsaya kawai a ce to a dinga ba mata alkur'ani sai zama an yi inkwarjin ɗinsu amma ba kuma a haifar da wani abu da yake na barna ba ko fasadi ko zari'a zuwa ga barna ko fasadi don haka wannan magana ibn taimiyya ya yi ta ne kawai da kallon abin da ke faruwa a zamanin su na ɗaukakuwar darajar ƙur'ani bai kalli asalin wato maɓaɓɓagar wannan aikin ta hakan ka ɗauki musabaƙa ido da ake a wannan zamuna namu aslan kamar yadda yanka karanta dafin alfurusiya na ibn al-qayyim da wasu littattafai wanda ba zan iya tana su a yanzu ba da maganganun da malamai suke aurare daban-daban kamar ibn taimiyya a cikin majmul fatawa game da halastin yin musabaka cewa musabaka ta jumla ta halasta game da ilimin addini game da alkur'ani game da tarbiyya da makamantansu ta halasta fil jumla amma akwai wasu tafasil na wasu abubuwa waɗanda ake a irin musabakokinmu waɗanda ba su halasta ba kuma ba su dace da mabadi na shari'a ba waɗannan wajibi ne a ambace su waɗanda kuma sun bayi zuwa ga kasancewa abin ya zama na duniya ne tsantsa duk abin ya zama na duniya tsantsa shi ne za ka ga gasa da gaba da ainihin magudi sun shigo ciki yanzu duk da manzon Allah yake cewa da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko da abin da ke cikin kiran sallah da sai an dinga ƙura'a don samun su abin da ke cikin tun da na lahira ne hatta haɓai ba taɓa yin wannan ƙura ba kawai sai kowa ya haƙura kawai duk wanda yake nan ba komai to amma ƙaddara misali inda a ce misali yanzu ladanan masallatai a ce za a yanka musu albashi irin na sanatoci ina abu amma ba za ka ladan su na kaɗai ba sai an yi fitina a masallatai da yawa kai. ina fata mun gane haka a ce duk wanda ya sallah sahun farko da asuba to akwai watin kashiya na lokacin gwamnati yana tsaye a bakin masallacin da an fito zai ba kowa cek na dubu ɗari biyu kullum za a baka ne ka sallah a sahun farko ka ga fitar da raya kan wannan sahun farkon ina fata mun gane to sai da za a yi hakan kuma sai a waye gari yanzu sallar mutane suna yin ta ne kawai don wannan manufar ta duniya kawai ta haka mutane suke yanzu wannan mukaman da ake gogoriyo a kansu ana yi ne saboda manufar duniya ba wanda yake tuna wai saboda in yayi wa subject ɗin shi mabiyan shi ko mutanen shi aikin alkhairi zai shiga cikin inu al'arshi ba wanda yake tuna wannan abin yake tunowa kawai immunity da security board da ainihin executive power da ainihin wato diplomat passport na zuwa ko'ina da yani al'uwan nafiza wanda zai ce ayi ka ayi a raya a kashe wannan karfin kawai yake tunawa duk wanda yake so ya kai ga gwamna ko sanata ko waye abin da ke cikin zuciya shi kenan ko da ya faɗa muku aka san haka dito in dai kun ji shi to kun ji shi yawa ban ce ƙarya yake ko gaskiya yake ba amma dai kun ji shi kun ji shi kuma satub lakal ayyam daga a sana a hankali za a gane me yake nufi ina fata mun gane to wannan shine abin da ya faru da musabaka da aka sanya a cikin ta ainihin abubuwan duniya suka yawa mukamai da kuɗaɗe da kyaututtuka da abin da ke biyo baya na ainihin wato fem na shahara da makamantansu sai zama mutane yanzu wannan kawai suke bi shi da suke bi sai ya raba su da asalin makasudin alkur'ani sai zama har bayan yaduwa alkur'ani din da komai kuma sai ya yadu tare da barna in ka je kam din yan musabaka ga irin barna da suke yi ba za ka bambance shi da kam din da za ka ce misali na na NYSC ne ko na ko na yan kwalla ne ko na 'yan drama ba ne kome ana yi za ga ana shan wiwi ana kallon kwallo ana cakudin ya maza da mata ana kaiwa dare wasu ma suna buga katin ludo ko karta uwa uba kuma ana yin tsafi akan kujerar musabaka mutum ya hau ya kasa tuna koda koda wadda a karanta mai ya kasa tunuta na rantse da Allah wannan ba wai labari bane mu abinda muka gani ne da idan mu, kuma 'yan musabakar da kansu da suka hau in suka sauko yaro wanda an san shi gangaren ne hadda shi ba ta da matsala sai hau kawai sai kawai a ce ai an jefe shi musamman dai wannan manyan kategori din 60 da tafsirin nan da ake samun kujeran maka zuwa jami'a islamiyya da su sai a ce an jefai wani ma zai gaya maka tun kama a yi cewa wane dan jiha kaza shine zai ci kuma wallahi shi zai ci don saboda an je an bi dare boka ya riga ya gama aiki akwai yaron da anan kaduna har yanzu ya sururuci kuma musabaka an yi ta yanzu ya kusa shekara ashirin har yanzu yana nan yana yawo haka irin kamar mahaukaci dai wanda ba yi da datti kuma bai da hankali ya zama wani sahuhu haka tun da ya zo na akan wannan kujerar cikin da tafsiri din sai a ja shekara tun da yan islamiyya sun iya kawai sai ya kasa to yaushe za a ce wannan addini ne jama'a ba a yin wani abu na tsafi da lahira ba wanda yake yin tsafi cewa dan in je lahira mala'iku kar su ganshi kawai ya sakula ya wuce ba wanda yake wannan sai don duniya su waɗanda abubuwan da su suka ɓata ire-iren waɗannan ayyukan ya zama bisa waccan ka'idan na idan aka samu cakuɗeɗeniya tsakanin alkhairi da sharri ko to za a yi hukunci ne lil aglab saboda ka'idan addaru yuzal cutar wadda ke ciki dole a kauda ita da kuma ƙa'ida ta dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih tun kuɗe ɓarna na gaba da ainihin jawo maslaha maslaha ita ce samuwar mahaddata alkhairi ne ko sai zama akwai barna a ciki samuwar su ba su da tarbiyya samuwar su ba su da tauhidi samuwar su mabarnata ko to gara a ce ba a same su gara a ce ba a same su ba yafi saukin cutarwa shine irin wannan hadisin da manzo Allah yake cewa da mutane za su waye gari ba sa sabo sai Allah ya darkake su ya kawo waɗanda suke yin sabo suke tuba ba wai dan Allah baya son marasa sabo ba a saboda abinda da zai faru ga mutane in ba sa sabo shine mene al'ujubu da kuma ainihin wato gururi za su ga aisu sun fi kowa tsarki aisu ba su da matsala to sai kuma wannan ya kai su zuwa ga sabo mafi girma ga Allah shine mene sai ya zama ba su da alhaufuwar raja wanda kuma wannan shine asalin wato a fandisho na bauta Allah tsoron azaba da sarar rahama da sai Allah ya ke su sai kawo wanda za su dinga yin zunubi suna tuba in sun tana zunubin su su nadama su tsorata in sun tana dan aikin da suke na alkhairi su sa ran rahama su ainihin koma zuwa ga Allah ina fata mun gane wannan kyau jama'a don haka tsakani da Allah wannan magana in mu lura ka kalle ta ka gwada da sauran magana ibn timiya duk magana da yayi zai dinga daure ta da ayoyi da hadisai har sai sun maka yawa amma wannan kaga iyakacinta me za ka fahimta daga take na ra'ayin shi ne babu wani aya ko hadisi za ta ɗaura wannan magana cewa a dinga yin waƙafi ma'alaran momi su dinga karanta alƙur'ani a kabari wannan hanyar ta daga addini da yana da shi da ya kawo ba wanda ya kai shi sanin ayoyi da sanin hadisai to daman kuma mu ba ta ƙayyanci muke da shi ba muna bin shi ne saboda gaske shi ko Allah ya gafarta mishi amma wannan kuskure kaulan wahida ina fata mun gane wa basul kalami fil waqfi wa shurutiha qad dhukira fi mawdi'in akhar yace bayani dalla dalla game da hukuncin wakafi da sharuɗan wakafi to an yi shi a wani wurin can daban kama a cikin majmul fatawa na shi a wurare daban-daban yi wannan bayanan akwai a cikin ainihin mujalladi na 31 akwai karatu da yi sosai akan waƙafi har yanzu muna bin malam malam Dawud a zahiri bashin lacca akan waƙafi a makarantar nan eh, eh, Allah ya bashi ikon yinta wakafi a takaice shine kamar yadda yake daga lafazin kalma alhabs wato mutum ya tsare dukiya don dukiya ka'idata tana da masar tana da magangara shine duk wanda ya shuɗe tana gangarawa ne zuwa ga wasu mutane sanannu da ake cewa magada ƙarƙashin nassoshin alkur'ani ƙarar da suka faɗa akan 'ya'ya da iyaye da mataye ko mazaje da sauran 'yan uwa tun daga kan ainihin yusikum Allah fi awladikum da yasaftunaka fil kalala da ainihin wato magana akan miji da mata da makamantansu waɗannan ayoyi da ke cikin suratu ainihin wato an-nisa to shine wannan shine masarul amwal to sai kai musu iqas a katange su daga kai ba zuwa ga waɗannan idan mutum yana raye yana da yancin ya haka so da in yana raye dama dukiyar shi ce ya ga dama ya ta ci har ya cinye in Allah ya raya shi su ma su nemi nasu so mutum na iya hafsun dukiyarsa don aikin alkhairi daga cikin abin da ake yi suka ce akwai alwakaful khairi wanda mutum zai wakafin dukiyarsa ya ce a fuskantar da ita zuwa ga aikin alkhairi kaza makaranta asibiti jihadi ce da talakawa taimakon gajiyayyu biya ma wasu scholarship da makamantarsu duk wannan yana daga cikin alwakaful khairi ko kuma alwakaful ahali wanda mutum zai ce ya ba da dukiyar shi kaza ga wasu mutane sanannu a cikin danginsa ko makusantansa su gaba da gudanar dukiyar suna yin aiki kaza da ita wannan waƙaful ahali ke akwai kuma al-mushtarak bainal khair wal ahl ya sanya kamar da sayyidina Umar yayi cewa ya da dukiyarsa ga yana a gaba da aikin alkhairi da ita sannan kuma 'yan uwan shi ne su dinga kulawa ko danginsa, ko yayan shi wannan ya halatta mutum ya kashe kamar da sabai da dama sun yi su abu abin nan Abu al-Ansari da makamantansu sannan kuma akwai al alan 'ala an-nafs mutum yi wa kanshi shi ne tun yana raye ya dauki duke ya je yayi abin da ita ya je yayi wannan abin da yake so a yi na fata magani kamar da yin misali irin Mal Albani yana shi dinnan ka gina abin da kanka tun kana raye ba wai ka ce sai bayan ka mutu za a yi ba wannan shine alwaqfu an-nafsi kenan ala nafs kai da kanka kai kuma wannan yafi komai garanti saboda ba dole ne in ka mutu a yadda kake so an samu mutane dama da suka yi wakafi bayan sun mutu aka canza wakafin su magada su tada kayar baya kai ba ma wakafi da yake ɗiban dukiya da yawa ba wasiya ma ko bashi ma da yake dole ko wanda aka ce ma in ya cinye dukiya ma babu babu yadda za amma sai kawai magada su shafa irin su toka saboda rashin imani da rashin tausayi sai ba su san wannan bashin wanda ko da ƙarya ne mai bashin ya zo ya faɗa ya fi muku sauƙi akan ku ku biya bashin in an je lahira da muku da shi akan ya zama ba ku biya ba ya zama ana bin wannan dattijan bashin ji dai hadisin da manzo Allah ya ba da labari a cikin Bukhari da Abu Dawud cewa ina ƴan uwan ne suka shi ina ƴan uwan ne suka shi yace to ko ku magana ko ka ku yana can ana gana mashi azaba da jafa'i saboda bashin da ake roshi sannan suka ruga da gudu suka biya bashin da suka bi manzo Allah ce to yanzu ne fa fata jikin shi ta sanyi wannan daga cikin bala'in bashi Allah karba mu da shi sannan malamai su yi magana akan sharuɗan da dole sai sun samu sannan za a yi waƙashi akwai ainihin mulkiya dole zama ka mallaki dukiyar taka ce ba dukiya ba ce wata ke ba taka ba sannan akwai istimrawul manfa'a ya zama abu ne da amfanin shi zai iya ci gaba da faruwa akwai wanda amfanin shi na yanzu ne kawai ba zai zama wakafi ba kamar kwanan abinci da ka ba almajiri kaga da ya ci ya cinye amfanin shi ya gari kaga ya bambanta da littafi da zaka ba wani ya ci gaba da karantawa ko labirari ko rijiya ko famfo ko makaranta ko a scholarship da makamantansu akwai suka ce daga ciki akwai al'injar. ya zama abu ne da za a iya aiwatarwa abu ne mai aiwatuwa ah, kamar wannan ishara zuwa ga bayani akan maganganun da malamai suke akan hukunci mutum ya wakafin wani bangare na jikinsa cewa dauka akai laboratory da makamantansu akwai maganganun da malamai suka yi da yawa kai wanda asali ba kyau asali ana isa sana'at ne kawai daban-daban sannan akwai akwai eh, tasarrufi ya zama wato mutum da ya haka yana cikin hankalinsa da zaɓin kansa yi ba tirsasawa ba ne ko kuma cikin yanayi na hauka ko damuwa ko gargaran mutuwa ya zama yana cikin tasarrufi na hankali yayi sannan ne za a karba sun yi maganganu da jama'a akwai littafi musamman al-insaf al-isaf ala ahkamil auqaf wanda zaka ga mu abin da ya sa a nan kasashen namu ya zama bakon abu saboda ba a saba gani ba baya daga cikin al'adar mutane a nan kasa al'adar mu shine taskace dukiya dan magada wannan shine al'adar mu akwai wanda ma ba sa ci ba sa ciyarwa kuma za su faɗa cewa su lallai suna so ne su mutu su bama yayansu eh, don kada yayansu su zama wato ana musu gori ko su ta gayyara daga baya wannan shine al'adar masu kudin kasashenmu wanda kuma aikace yana bayuwa ga cewa asarar duke su suke dan babu wani mai kunna ka daga ka ce bayan shekara goma da rasuwarsa yayan shi kuma sun ci gaba da rike kambun cewa su masu kuɗi shekara goma ma ya yi yawa banda rigingimu da za a yi banda cutarwa da za a samu a ciki wajen rabon gado shi sa an kaje kanta ayoyin gado zaka ga Allah ya biyo bayan su da ayoyi na tawbihi waɗanda suke nuna tsananin azaba akan canza doka Allah da kaza da kaza da kaza saboda mene saboda dukiya tana jan barna'i daban-daban ko mutane suna yin wannan barna a kan gado kamar da kowa ke iya gani sawa'un malamai ne ko alƙalai ko su waɗanda suke beneficiaries za su haɗa kai da malaman ko da alƙalan don a yi favorin ɗinsu a ba su abin da ya wuce nasu ko a ba su abin da za su fi cin moriyarsa ko a ba su idan gidaje ne a ba su strategic wurare ta yi gidan duka irinsu ɗaya amma wanda ke layi kaza ya fi daraja saboda location ina fata mun gane ana irin wannan ko wanda yake detached flat ko ya fi daraja akan wanda suke haɗe da junansu duk akwai ire-iren waɗannan in ka je gun masana wanda suke aiki a harka ta gine-gine za su dinga gaya maka yadda ake pricing gidaje da sauransu ga liman nan ku tambaye shi an tashi to to ire-iren waɗannan abubuwan suna faruwa akan harkar gado wanda kuma za a zo a cinye dukiyar kuma a baka da ta kai da ka mutu don haka sai shi sa ba za mu tsallaka nan ba dole sai mu yi addu'a ta musamman ga babban malamin mu malam Muhammad Awwal Adam al-Albani rahimahullah ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya mutu cikin lissafin shahidai da shi da ainihin matarsa da ɗansa waɗanda wasu azalimai suka kashe su Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu yauƙaƙin ladansu da daraja ayyukansu na alkhairi Allah ubangiji kuma ya kauda kai akan kurakurai da zanubansu Allah ya sa su cikin bayin Allah nagari wanda suke tsira a ranar alkiyama da mu da su gaba daya abu shakka wannan bawan Allah bayan aikin da yi na shekara da shekaru na karantawa galibin mu mun koyi karatu a gunshi wasu shekara ashirin wasu sha biyar wasu sha takwas ba shi da aikin ban da waɗannan karantarwa waɗanda ni ina cewa ma karatukan da mal albani waɗanda ba ɗauka ba sun fi kima fiye da waɗanda suke cikin kasusuwa musamman waɗanda ya dinga yi asabar lahadi asabar lahadi week in week out sama da shekara 25 wala duk wanda ya zo na wannan karatun ya sa da nake yi saboda a wurin babu lasifika babu kyamara babu komai amma malam yana saken jiki ne ya karantar da ilimi tsawa ragin shi kullum daga karfe takwas sai an yi azar ake tashi kuma haka yake zuwa kamar nake faɗi jiya ko wanka bai yi ba yayin da wasu suna can suna ci da buguzin da ilimin shi suna bi suna ansan kudi cewa su ɗaliban shi haka malam ya zauna ya dinga karanta da ilimi kuma kullun ka je makarantar sai ka rena kanka sai ka san cewa lalle abin da baka sani ba ya fi abin da ka dan sani yawa Allah gafarta ne bai tsaya iya nan ba ya tafi ya je nemo kuɗi ya je sana'a ya kasuwanci ya kwangila ya supply ya kaza ya zo ya tara kuɗi ya waɗannan gine-gine kuma ya ce ya sadaukar da shi don Allah kawai bai ban ma iyalan shi ba da 'ya'yan shi da matan shi duk da yana da su jinjin ya rayu da mata hudu da ya mutu ya bar 'ya'ya sama da ashirin waɗanda a cikinsu sanda ya mutu babu wanda yake da sana'a da zai ci da kanshi kwata-kwata gaba da su babu amma bai yi tunanin cewa in ya mutu ya basu za su shiga cikin wani kunci ah, ko damuwa ko za su samu tawaya ko za su samu ainihin kasancewarsu marayu waɗanda za su tagayyara ba ya ce duka wannan dukiyar ya rubuta da hannun shi kowa ya gani ya ce duka wannan dukiyar ya bawa Allah ne muna fata Allah ubangiji ya karɓi wannan aikin nashi Allah ya ƙara mishi ainihin wato lada akan ladan ayyukan da yi da ya bari da Allah ya tashi mishi tukwici sai zama Allah bai sa yayin suka wulakanta ba gwargwadon abin da za su samu na ainihin wato rayuwa bai gagare su waɗanda kuma suka mutu suka bai yayin dukiyar su kuma sai su rasa wannan kaga wannan ya kamata ya zama izina gare mu da muke rayu ba wai tarawa ka taskace wa yayanka shi ke sa su tsira ba ba tarawa kace wa yayanka shi ke sa su tsira ba littattafan nan na mala albani kai da za a ce a yi musu kima ne a sai da su ta yi a samu kuɗi miliyan goma a jikinsu kuma ba za ma ka iya samun su haka ba don duk wanda ya san da ake tara littattafai ana tara su ne bayan tsawon shekaru ya fi shekara talatin da biyar yana sayan su za ka ga wasu date ɗin da ke jikinsu irin early 70s 72 73 74 shekara nawa kenan ibo yanzu sai da shekara 40 irin shekara 40 a san da yake siyan su su akwai wanda in aka baka kuɗin shi kawai ya ishe ka kaje eh, kai kaje kai ka ci gaba da harkar ka kawai akwai akwai lissafin da zaka ga wata ya fi rabin miliyan tun san da aka siye shi ma kudin shi shi kadai da supply din shi da aka kawo zuwa zuwa nan tun da tafiyan da ba a samun sana duk waɗannan yace ya basu wakafi to ire-iren waɗannan malaman sun yi karanci a nan ƙasa ba wai saboda babu malami masu kuɗi ba jama'a akwai waɗanda suke sun mutu an tarar da kuɗaɗe ba kankani ba a cikin abin nan accounts din su ko malamai ne akwai wanda suke raye yanzu millionaires ne wani malamin da ga ya mallaki Kudin da za su iya siye mu nan gaba ɗaya wallahi tallahi wallahi babu babu mu ta safa a ciki kawai saboda mu talakawa ne ba mu san kuɗi ba shi sa muke wa mamaki in za a mana kuɗi na a ce kowa bai gaza miliyan biyu wala dai siye mu duka duka zai bada kuɗin mu na mun zama bayan shi wallahi ko kuma an za a kirga shekarun ka a ce duk shekara a dubu ka za ta take sannan a sa a kafa ta ce shekarar ka 37 to dubu biyar su 37 shine shine farashin ka wallahi zai siye ka duk zai siya mu wala ba tare da ya ji komai ba ko malami wasu suna rayu wasu kuma sun mutu to ba ka iya mallakar tunanin mutane da gaya musu ne za su amma ya da kyau dai mu da muke yanzu kananan ustazai da almajirai mu fara gyarawa tukunna gyara in the sense that duk sanda ake aikin alkhairi na addini mu dinga tunanin mai zami kar mu zama marowata jama'a kuma ta yi wasu a cikin mu nan gaba za su yi kuri za su yi arziki za ka iya wayan gari ka zama babban attajiri babban mai kuɗi sai ka tuna aikin alkhairin da za ka yi don kai ka mora al'umma su mora kuma ainihin ka na alkhairi ya wanzu a cikin littafin lada me ya kai ga a ce kana kwance a kabarinka kun lada yana kai maka sai kafi na raye fa morewa saboda na raye ko yana yin aikin akwai yiwuwar yana yin riya akwai yiwuwar ayyukan barna su biyo baya su bata na alkhairan akwai yiwuwar wani mani iya hana Allah ya karba amma wanda yake kwance duk bai da wannan matsala bai da wannan matsala duka kawai zai ta samu wani ladan ne jiba irin wannan attajiri da ya rasu shekaran jiya a Kaduna cancanki ni na tsaye ban ji wani mai kuɗi da ya rasu mutane suke ban shi irin wannan kowa ya ce ai yayi alkhairi kaza yayi alkhairi kaza yayi alkhairi kaza kaga wannan yana da dadi ai koi dadi to amma irin su kwaya nawa ne a irin nan garin in banda harun ja da ya mutu tun baya Allah ya gafarta mai da ire-iren su da daya man zare babu masu kudi ne wannan masu kudin da zaka ce wai suna da mugun kudi din nan dai yawanci yan kasuwa ne masu muguwar rowa da da da da jari hujja eh jari hujja na bala'i yanzu shinkafa zare ta fita ko ina tsada duk shinkafa ta sako akwai ina ma a zare ba ta sauko ba har yanzu haka ake fitar da take to ire-iren wannan masu kudin na maka ka tsammanci komai daga gare su waɗanda azumi yanzu ya gabato suna shirya zalincin da su mana ne ƙwarai kuwa zaman shi da abakar gumi tantangi ya ci moriyar zaman shi abakar gumi ya zauna da malami na Allah malamin ya gaya mai gaskiya kuma Allah ya taimake shi ya bi gaskiya wannan shi ya bayi zuwa ga cin moriyar duke shi da Allah gafata mai a takaice abin da ke cewa jama'a ina makaina nasiha ne da sauran yan uwa cewa mu ji tsoron Allah mu daina zama marowata game da aikin alkhairi komin karancin abin da kake da shi ka saba da bayarwa in an ce a bayar za a aikin alkhairi ka dinga tunanin cewa wannan abin da ka bayar to shine ka na lahira komin karancin shi ya zama da ikhlasi kake barwa dan Allah haka sabbai suke ma aka ce a kawo wanda yake da shi ya kawo duka abin da yake da shi wanda bai da shi je ta kuka sai ya tafi kuma ya je da dako ya dan kawo wanda yake da koda rabin tafin hannun da biyo ne sai ya je kawo munafikai suna gefe suna zinde ba ruwan shi da su zindan da suke su suka jiyo shi dai ya san dan Allah yake ba zai fasa ba ba zai ji kunyar ya kawo kaɗan ba don su ce mishi yana son shi ma dole sai an ce yayi ba zai ji kunyar ya kawo da yawa ba don su ce yana alfahari Allah yake wa ya yi ƙoƙari ya kinta alaƙa shi da Allah sai ya samu haka to mu da muke tutiyan muna bin salaf ya kamata a ganmu da irin wannan duk sanda aka ce ana son a haɗa wani abu aikin addini wajibi ne mu dinga ƙoƙari muna haɗawa da shi ma la albanin da ya rayu ai shi ma duk yana so ya ira abubuwan da muke so mu dinga yi dani yana so ya sa hula mai kyau da riga mai kyau ya ci abu mai kyau amma duk yake hakura wani lokaci har ya bar iyalan shi da yunwa saboda mu da da'awan nan su ji yunwa su sha wahala ba a yi musu kayan sallah ba wallahi ni na tuna yadda malai ka fito butu butu wallahi tausayi kawai ke bana lokaci, Allah ji wannan babban malami amma ji kafa shi ba abin da dame shi bai yi wanka ba bai shafa mai ba bai taje shi ba gemun shi ma sai ya zo ne yake daukan kum anan ya taje saboda da yake mara kawai sannan zai taje shi ba wai dan yana so kawai ya gayu ba amma mu ka duba yadda muke rayuwa jama'a sai mutum ya je cika gidan shi da duk abin da yake bukata ya boye kamar tururuwa kuma an yi bara ba zai bayar ba in an zo neman sadaka ba zai sama wani ba shi kuma yana da aksara ne ma ya taje ilai yanzu yan boko ma saboda eh, zamani su ba sa ma'ajewa a sto don kaɗe ya gani yanzu ɗakuna ake yi wanda suke kamar cold ɗakin duka firiji ne kuma a cikin shi akwai wurin aje kayan abinci akwai kayan tumatir akwai kayan komai an sa sanyin wannan loka daidai da yanayin abin yadda ba zai lalace ba kuma fahimta mai kwansto da ake wannan na al'ada kaga ai bera na shiga ya barna ko to akwai sto yanzu da ake wa yan boko a gidajensu na zamani da kasan gidan kifi in wannan kayan za su yi wata shida ciki ba wanda za su yi kullum aka ɗauko waken za a ganshi kamar yau aka su shi haka shinkafa haka magi haka tumatir komai saboda ainihin wato tsara wa duniya abin nan ta goma shi ko hatta idan zayyanat hatta idan akhadhat al-ardu zukhrafaha kenan wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha to babu shakka suna jin cewa sun ishe duniyan nan haka ake rayuwa yanzu jama'a Allah ya tsare mu Allah ubangiji gafarta mal albani Allah ya sa ya huta Allah ya karbi ayyukan shi na alkhairi malam ya ci gaba da cewa walaysa huwal maqsud huna wannan bayani akan waqafi ba shine abin nema ba anan fa amma zikrullahi hunaka fala yukrahu ambatan Allah a cikin makabarta to ba a kyamatar da ambatan Allah cikin makabarta mutum ya dinga yin wani zikiri ko tasbihi wanda ya saba yi lakin na qasdal buqati lizikri hunaka bid'atun makruha amma mutum ya zama musamman ya tashi ne ya je ya zauna a cikin makabarta dan yayi askaru sabahi ko azkarul masa ko yayi yi tiskadi sannan ya dawo to wannan haramu ne fa innahu naw'un min ittikhadha 'idan wannan wani nau'i ne na mai da ainihin kabari ya zama wurin ibada wa kadhalika qasduha lis 'indaha haka nan da mutum zai nufaci kabari ya ce bari ya je ya azumi a wajen kabarin wa man a fil qira'ati fa innahu la yurakhisu fi ittikhadhiha aidan wanda ma suka ce babu laifi ana iya yin karatu a cikin makabarta ba su halasta cewa a mai da wurin shine wurin zaman karatun ka kullum ba mislu an yuj'ala lahu waqtun ma'lum kama a sanya wani lokaci sananne a ce duk juma'a bayan an tashi sallar la'asar za mu je makabarta mu yi sauka ya utadu fihi alqira'atu hunak wanda za a yi zama da shi a al'ada zuwa karatu wajen idan za ga ana yi a wasu wuraren aw yajtami'u indahu lil qira'ati wa nahwu zalika ko a taru a lokacin don yin karatu ko makamanci haka kama anna man yurakhisu fi zikiri wa du'a'i hunaka la yurakhisu fi ittikhadihi idan kadhalika kama taqaddama haka nan wanda suka ce babu laifi ana yin zikiri da addu'a cikin makabarta su ba su ce a mai da makabarta wuri na musamman za a dinga zuwa don yin addu'a ba suna nufin in ta kama ne ka je wurin kana iya yi wa amma zabhu hunaka fa manhiyun anhu mutlaqan amma yanka a cikin makabarta to wannan an hana kai tsaye zakarahu ashabuna wa ghayruhum malaman mu na hanabila da wasu sun ambata haka lima ruwiya anas anin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda da abinda anas ya rito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la aqara fil islami babu ainihin akar al shine yanka a cikin makabarta to babu musulunci ya hana wannan hadisi ne sahihi al-imam al-albani muhammad nasiruddin ya tabbatar da inganci sa cikin Asahiya lamba ta 2400 da lamba 36 al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud duka waɗannan malamai al-Imam ainihin Muslim ma ya fitar da wata riwaya irin wannan waza da Abu Dawud yace qala Abdul Razzaq malamin sa Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sanani yace kanu ya'qiruna inda al-qabri bakaratan aw sha a jahiliya sun kasance suna zuwa makabarta sai a je a yanka raƙuma ko ainihin saniya ko akuya sai a je a yanka da sunan ana neman kusanci zuwa ga ainihin wato na kabarin qala ahmadu fi riwayat al-marwazi al-imam ahmad ya fara cikin riwayar marwazi yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la aqra fi al-islam kanu idza mata lahum al-mayyit naharu jazuran ala qabri sun kasance idan mutum ya mutu sai su yanka ainihin raƙumi a bakin kabarinsa fanaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika manzo Allah ya hana haka wa karihahu wa abu abdullahi akala lahmi al-Imam Ahmad yace kuma cin naman ma babu kyau da zaka je ka tara an riga an yanka kar aka baka naman to kaka ci qala ashabuna wa fi ma'ana hadha ma yaf'aluhu kathirun min ahli zamanina yace malaman mu suka ce daga cikin irin wannan kuma akwai abin da mutanen zamunan mu suke yi min tasadduqi inda al yin sadaka a bakin kabari bi khubzin sadaka waina aw nahwi ko makamancin shi masu zuwa hubbaran ɗan hodiyo su ji wannan da kaje zaka ga masu waina ga masu yalo ga masu gyada ga masu kulikuli ga masu tarbi da wane ne wai sai a dinga siya kuma ana rabawa waɗannan almajire da waɗannan takadare masu zaune a wurin to wannan babu kyau ko da a ce ka je ziyara ne ziyara wata ke sahihiya a shari'a to babu kyau ka yi wannan sadaka a wajen fa hadhihi anwa'ul ibadatil badaniyya aw al maliyya wannan suna daga cikin nau'o'in ibada na jiki ko ibada ta dukiya awul murakkaba minhuma ko waɗanda suka ainihin wato aka yi su daga guda biyu waɗanda suke ainihin wato an rakkaba su daga ainihin a ibada ta a ta a jiki da ta dukiya to in mun tuna jama'a a can baya akwai akwai mas'ala da ibn taymiya yayin magana wanda nace zamu dan ƙara tattauna akan ta dangane da ainihin wato bayani akan watan kuka da ake yi ma mamaci da kuma yadda yake iya cutarwa ko ya sanya mamaci a cikin azaba ga shi daga littafin ainihin sayul bukhari wanda ke hada da fatuhul bari a cikin kitabul jana'iz al bukhari yake cewa babu ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi sallama yi azabul mayyitu bi ba'adi buka'i ahlihi alayhi babin da ke bayani akan ma'anar maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana yi wa mamaci azaba da wani sashi na kukan da mutanen gidanshi suke mishi idza kana nauhu idan ya zama wannan kukan mutuwa min sunnati na daga cikin al'adarsa sanda yake raye ko al'adar da ya recognizing ɗinta ya yadda a yi baya hanawa a wani bugun na bukhari idza kana nauhu min sanani ma'ana min sananihi min ajali sun yi ne don wato juyayin rasa shi sun yi ne don tunanin cewa yin hakan girmama shi game da wannan riwayar wali ƙaunin layi ta'ala saboda faɗin Allah da yake cewa ku an fusa kuma ahalikum nara Allah ya ce ƙoƙari ku hana kanku shiga wuta ku kuma hana ainihin mutanen gidanku shiga wuta Wajuhul istidlal na wannan aya shine na daga cikin hana kanka shiga wuta da hana iyalanka shine tun kana raye ka musu wa'azi akan cewa babu ke kuka mutuwa kuma kai musu hani akan kar su yi in an mutu sawa'un kai ne ka mutu ko wani wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yace kullukum ra'in wa mas'ulin an ra'iyati kowa a cikin ku na daga cikin masu kiwo Allah ya bashi kiwo ne kuma za a tambaye shi game da kiwon shi saboda daga cikin dangin kiwon da Allah ya baka shine ya zama ka karantar da iyalanka akan duk wani alkhairi da ka sani cewa su aikata shi ka kuma ana duk wani sharri akan kan su aikata shi da ka za a tambaye ka game da me yasa suke yin kuka ashe baka musu wa'azi bane akai da kuma yace a fa idza lam yakun min sunnatihi fa huwa kama qalat aisha in ya zam ba al'adar ka ba ne, amma da haka suka je suna yi to sai kuma cikin abin da aisha take cewa la taziru waziratun wuzra ukhra ai laifin wata rai bai shafan wata rai aisha ta yi inkarin waɗannan maganganu cewa inal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahli alayhi tace ai nassin qur'ani yana cewa wani laifin da wani yayi baya shafan wani to wannan yana bayuwa ne zuwa ga idan babu ruwanka ko ta kusa ko ta nesa wa huwa ka qaulihi kamar fadin Allah da yake cewa wa in tad'u misqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay a ah, musqalatun shine zurub ko idan da za a sauke za a aje wasu zunubai wato idan da za a ainihin wato ɗauke wasu zunubai babu wanda zai ɗauka wa wani nashi komin ƙarancin zunubi wani bai ɗauka mawani wa ma yi rakhasu min albuka'i min ghairi nauhin bukhari ya ce da kuma bayani akan abin da ya halasta na kuka an yi mutuwa ba tare da ɗaga murya ba wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah kuma yake cewa la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adama al-awwali kiflun min damiha babu wani rai da za a kashe a nan duniya ai kisan kai sai ya zama dan gidan annabi adam din da ya fara kisa wanda kwarai ne ba da labari habila da kabila ko to sai ya zama yana da zunubi saboda shine farkon wanda ya fara nuna mutane ashe zaka iya daukar ran wani in Allah bai kashe shi sanda Allah yake so Shi ne fara kawo wannan barna ta duk wanda ya kisa yana da zanubi kama shi akai to haka duk wanda yake kukan mutuwa ko ya nuna mutane kukan mutuwa in aka zo ana yi ko bayan ya shuɗe yana da kamashi duk wanda ya kamata ya wa'azi ya hana kukan mutuwa sai bai hana ba to in aka zo ana yi yana da Shi shine abin da yake shara duka wannan kan babu ne yayi bayanai da yawa a cikin sharhi da sauransu amma ba mana so ne kuma dan karanta wasu hadisi da za tuna mana waɗannan ainihin karatukan kaman matashiya ne gashi malam bukhari yace haddathana abdanu wa muhammadun qala akhbarana abdullahi qala akhbarana asim asim ibn sulaymana an abi usmana qala haddathani usama ibn zaid qala radiyallahu anhuma qala malam bukhari yace daga ainihin malamin shi abdan wanda shine ah, ah, abdullahi ibn usman ibn jabala kenan abu abdurrahman wanda ainihin wato ah, yana da hadisi a cikin bukhari ne kada a cikin kutubu sita ya rasu ah, hijira da shekara 221 sikatun ne mina sikat da shi da muhammad wannan muhammad ibn muqatil kenan su biyun malaman bukhari suka ce daga ainihin abdullahi abdullahi idan ka ji a tsakiyar isnadi bukhari ya kawo abdullahi ghairu mansub to abdullahi dan mubarak idan kuma a farko ne farko shine inda sahabi yake kenan kaji ya kawo abdullahi kadai galibi yana bayuwa ga abdullahi dan mas'ud ne musamman idan ya zama masu riwayan mutanen iraki ne ko mutanen ainihin wato mutanen kufa ko basra to wannan kaga tsakiya ne kenan to abdullahi dan mubarak kenan insha Allah sai yace daga asim ibn sulaiman al-ahwal kenan abu abdurrahman al-ahwal wanda ya daga cikin rijalul jama'a an abi usmana shine annahadi kenan abu usman annahadi sai kuma eh, shi kuma ce daga sahabi usamatu dan zaid radiyallahu anhu ma kala yace arsalat ibnatu nabiy sallallahu alaihi wasallama ilayhi inna ibna li qubida wata ya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gidan mijinta ta aiko da manzon Allah labarin cewa dan tafa gashi nan yana gargaran mutuwa fa'atina kai marmaza ka bu fa'arsala ƙuri'u salama sai aika da gaisuwa wa yaqulu yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa inda 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib wannan daga cikin addu'a da ake na ta'aziyya da zaran an mutuwa lalle Allah yana da komai abin da ya bayar da wanda ya karɓa. kuma komai na da ajali sananne a wurin Allah a yi haƙuri a nemi ladan haƙurin fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha ita sake aikowa tana rantse mishi da Allah sai fa ya taho fa qama ma'ahu sa'ad ibn ubada wa ma'ad ibn jabal wa ubay ibn kab wa zaid ibn thabit wa rijal sai miƙe tare da waɗannan manyan sahabbai malamai da wasu suka tafi faru a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu wa nafsuhu tataqaqa sai aka miƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan jaririn nan sai ga ran shi yana ainihin wato gargara yana ta motsawa qala mai labari yake cewa sai manzo Allah ya ce hasibtuhu annahu qala ina jin kamar ma an ce manzo Allah ya ce ka annaha shannun wato ainihin wato kirjin shi yana bugawa yanda ka san wata ainihin wato guga busasshiya tana kyarkyar haka kamar an dauko guga busasshiya an taba ta fa fadat ainahu sai idan manzo Allah suka zubar da hawaye fa qala sa'adun ya rasulullah ma hadha sa'ad dan dan ubada amin sai ce manzo Allah me kenan wannan kuma fa qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama ce ai wannan hawaye da ke zuba rahama ce da Allah ubangiji ya sa ta a cikin zukatan bayan shi nagari kuma Allah yana rahama ne kawai ga bayin shi masu tausayin bayan yan uwansu sai bukhari ya kara cewa wa haddathana abdullahi ibn muhammadin qala haddathana abu Amirin. قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس ابن مالك رضي الله daga ainihin wato abdullahi ɗan muhammad almasaddi kenan malamin ainihin su bukhari wanda ya rasu jihar shekara 229 ji kuma ya ce daga ainihin wato abu amirin abu amirin al'akadi daga fulaih binu sulaiman fulaihu dan sulaiman shi kuma yace daga bilal bilal shi kuma ce daga bilal dan ali daga anas dan malik shi kuma yace shahidna binta da rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa rasulullah qala wa sallallahu alaihi jalisun alal kabari mun je da na'izar wata ya daga cikin ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaune a bakin kabarin qala sai yace fara'aitu aynaihi tadma'ani sai ga idan shi na zubar da hawaye qala sai ya ce fa qala sai manzon Allah ya ce hal minkum rajulun lam yuqarif al-laylata a cikin ku akwai wani cikin daren nan wanda bai zakkewa mace ba fa qala abu talha ana sai abu talha ya ce ni ne qala sai ya ce fanzil to sauka ka je kabarin qala fa nazara ila qabriha sai sauka zuwa kabarinta ya ainihin sanya mata ya sanya ta a cikin kabarinta sai malam ya kada cewa qala haddathana abdanu qala haddathana abdullahi qala akhbarana ibn jurayj قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال يتي توفيت ابنة لأثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وتأتى أثمان تامت أجر مكة سيمك جي جنائزة تا وهبرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه سيقى أبلاء دان عمر أبلاء دان عباس دكان سمع لما يتكين سابي سنزو جنائزة wa inni la jalisun bainahuma Ubaidullahi dan Abi Mulaik Abdullahi dan Ubaidullahi dan Abi Mulaik yace ina zaure tsakankanin su au au qala jalastu ila ahadihima ko yace na zauna kusa da ɗayan su summa ja al-akharu fajalasa ila jambi sanan ɗayan yabe saka na tsakiya fa qala Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi dan Umar yace li Amr ibn Usmana yace wani dan gidan Usman ya jiyo kuka daga cikin gida sai yace ala tanha anil bukai kai ba za ka je ka matan nan wa'azi yan uwanka ne ka hana su kukan nan ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'azzabu bi kai Ali Ali. ai manzon Allah ya ce ana mamaci azaba saboda kuka mutanen gidansu fa qala ibn abbas sai ibn abbas ya tarab yace kad kana umar radiyallahu anhu ya yaqulu ba'da zalika gaskiya ne babanka ma umar yana faɗa irin wannan karatun sun ma haddasa sannan umar wata rana kuma sai ya ce kala sadartu ma umar sai shi ibn abbas ya ce sadartu ma umar radiyallahu anhu min makka wata rana mun fito tare da Umar daga Makka hatta idza kunna bil bayba har muka shiga Sahara idza huwa bi rakbin tata dhill samura sai ga wasu ainihin tarin jama'a a ƙarƙashin wata bishiya ta gawo fa qala idhhab fandur man haula'i rakabu sai Umar ya ce da ni Ibn Abbas je ka duba su waye qala fa nazartu fa idza suhaib sai na je naga suhaib ne bin silan ar-rumi fa akhbartu fa qala ud'uhu li nazo na ga Umar ya ce to ka kira su farajatu ila Suhaifin fa qultu irtahil nace da suhaibu kazo faltahaka bi amiril mu'minina falhaq kazo ka kamo umar falamma usiba umaru da dakhala suhaibun yabki yayin da aka ji wa umar ciwo sanda zai rasu din sai ga suhaibu yana kuka ya kulu yana cewa wa akha wa sahiba wayyo dan uwana wayyo abokina fa qala umar radiyallahu anhu sai umar yace ya suhaibu a atabki alayya ni za ka dinga kuka wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'azzabu bi ba'di buka'i ali alaihi qala ibn abbas falamma mata umaru radiyallahu anhu zakartu dhalika li aisha bayan da umar ya rasu sai na gaya wa aisha wannan labarin fa qala tace rahimallahu umara Allah ya gafata wa umar wallahi ma haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna allaha la yu'adhibu al-mu'mina bi buka'i ali alaihi ta rantse da Allah wai manzo Allah bai faɗi wannan karatun ba wannan kuskure ne daga Aisha Allah ya gafarta mata bata dai ji ba kawai walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace manzon Allah ya ce ne inna Allah la yazidul kafira azaban bi bukai ahlihi alai Allah yana ƙara wa kafiri azaba saboda kukan da mutan gidan shi suke qalat tace hasbukumul qur'an to ga qur'ani ma ya faɗa karara wala taziru waziratun wizra ukhra qala ibn abbas ibn abbas ya ce inda zalika a daidai nan wajen sai ce wallahi na rantse da Allah huwa abhaka wa abuka ko kuma a wata riwaya wallahu huwa abhaka wa abuka kuma Allah shi yake sa mutane kuka da dariya idan aka kuka da dariya ba sa cikin abin da ake sabi a kansu qala ibn abi mulaika ibn abi mulaika yace wallahi ma qala ibn umar shay'an duk wannan karatun da ibn abbas ya kawo wanda kuma duka kuskure ko kuma kace cakwai ɗaya ne a tsakanin daidai da kuskure na ibnu umar din shine daidai cewa la ibnu umar bai ce komai ba sai ya shiru kawai rabu da shi dan kada a yi hayaniya a gun jana'iza ne ga su sune dattawa ka su koya mutane wata mummunar sunna da makamantansu qala haddathana abdullahi ibn yusufa qala akhbarana malik an abdullahi ibn abi bakr an abihi an amrata bint abdurrahman أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية تبكي عليها أهلها faƙala innahum layabkuna alaiha wa inna halatu azabu wannan kuma aisha tana ishara zuwa ga cewa wato azaba kabarin ta keɓanci kafirai ne kawai saboda manzo Allah ya wuce ta kabarin wata bayahudiya tana kuka ƴan uwanta suna kuka bayan ta mutu sai manzo Allah yake cewa suna mata kuka ana can kuma ana mata azaba waɗannan hadisan jama'a su ne hadisan da ya kawo a babin sai kuma ya ƙara kawo wani guda ɗaya wanda ya wuce mutawwalan shine na suhaibu din nan da kuma sharhohi da ainihin malam ainihin al-imamu ibn hajar yayi yan wasu koma cikin karatukan da malam albani a cikin ahkamul janais da littaf da karatun sahih bukhari zaka samu bayanai gamsassu ainihin wato akai wannan kai kamar dan tunatarwa ne saboda magana da yayi akan ainihin tatakurza game da mas'alar ta shafi kuka da ake mamaci a takaice shine wanda ya halasta hawaye babu laifi kuma ma falalaci kuma rahama wanda kuma da za a daga murya haramun ne babu kyau kuma kamar yadda ladan aikin alkhairin da ake bayan mamaci ke kaiwa gare shi haka kuma ladan wannan munin aikin amin zunubin wannan munin aikin na kuka na iya kaiwa gare shi da ka sai a kiyaye insha Allah kuma musamman mata sai an ta hana su kamar yadda hakim ya ruwaito mata sun ta dauka alƙawari cewa idan sun musulunta ba za su yi kukan mutuwa ba ya ce amma mafi yawansu sun kasa rike wannan alkawarin hadisi ne tabbatacce karanta a kamar jana'is sai wasu kwaya hudu ko kwaya biyar su ne kawai suka iya cika wannan alkawarin amma kowace mace da zara an yi mutuwa kawai ta manta da alkawarin ta yi manzo Allah sallallahu alaihi sai a kamata kawai tana kuka share share za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh